بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya تتبتك tabbata ga Allah سركي da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na lami da ako a garin kumo jihar bambe nigeria don gabatar da darussa a cikin watan ramadan yau takwas ga watan ramadan shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da 24 ga watan biyar shekara ta 2018 miladiya a yau inshaallahu, Allah a ɗan takaitaccen lokaci za mu tattauna ne akan wata muguwar ɗabi'a ta mutane da aljanu ita ce ƙarya muguwar ɗabi'a da mutane suka sifantu da ita aljanu ma suka sifantu da ita ita ce ƙarya riwaya ta zo imamul bukhari ya ruwaito daga ubada ibn samit manzo Allah wata rana yana tare da sahabbai suna zaune suna kewaye da shi sai ya ce da su bayi'uni ala Allah tushriku billahi shay'an ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان baina بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى كوكم وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله وهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه وبعد ابن الصامد يشف بايعناه على ذلك annabi yana tare da sahabbai suna kewaye da shi Ya ce da su ku yi mun mubaya'a kan sharuɗa kamar haka na farko kada ku yi shirka da Allah da komai babban abin da annabi yake hani a kai yake tsoratarwa a kai yake fada a kai kada a yi shirka da Allah abinda ake nufi da shirka da Allah hada Allah da wani wajen bauta kana nema wajen Allah kana nema wajen wani Allah in za ka faɗi mai ka kira Allah sai ka kira wani Allah bautar kabari shirka ne bautar dutse shirka ne bautar mutum ɗan adam ko don ka shiga wani kunci ka neme shi shi zai maka ko kana cikin wadata ka nemi ya tsare maka wadata shi ma duk shirka ne kada ku yi sata annabi ya ce ba a sata addinin musulunci addini ne da yake fada da sata ne wala tasriqu shi yasa aka ce barawo ma ga haddinsa wasariqu wasariqatu faqata'u aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah satan nan kala kala ce akwai sata sane akwai sata ta haura gida akwai sata ta balle mota a dauki kaya akwai sata ta aminci kamar ya kuna tare da mutum ya aminta ya yarda da kai kawai sai dan ajiye wayarsa sai ka dauke ta saboda baya tsammanin zaka dauka a a ɗakin ɗaya ɗakin ku ɗaya da haka ya ajiye wasu ‘yan kwabbensa ka faki ido ka kwashe kuma aka zo ana cikiya da kai mana da kai ake cikiyar waye ya ɗauki wannan wannan sata ta aminci kenan na yadda da kai na amintu da kai kai wa dare ni kana mun ɗauke-ɗauke matan aure suna yi yara a kasuwa suna yi abokanai aminai da suke da daman haɗuwa da kayan danginsu da yan uwansu suna yi ba a sata ɓarawo ya saba wa abin annabi ya zo da shi insha Allah cikin lokuta masu zuwa za mu yi magana akan sata da illolin sata akwai sata ta kujerar gwamnati shi ba zuwa yake yana sane ba baya zuwa ya fashi da makami ya tsare hanya ita ma sata ce ta aminci an ba shi dama ne yana kan kujera ya yi ta jidan kuɗin mutane yana turawa account ɗinsa shi ma ɓarawo ne cin amana kenan manzo Allah ce wala taznu Sharaɗi ne ku yi baya a kar ku yi zina me ake nufi da zina namiji ya je ya keɓance da matar da ba tasa ba ba a ɗaura aure na musulunci tsakaninsa da ita ba ya keɓance da ita ya lalata mata budurci haramun ne wannan wannan kuma shaidan yake sa mutum ya biye sha'awarsa ya je yana aikata wannan barna akwai ta yara ƙanana akwai ta manya akwai ta marasa aure akwai ta masu aure sunanta zina qur'ani yace wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusanci zina Allah ya munanta hanyar zina alfasha ce kuma hanyar ta munana annabi ya faɗa hadisi duk wanda yake zina sai an yi da iyalinsa ko sai an yi da 'ya'yansa ko da ko a katangar gidansa ne ko yana rayu ko baya rayu ka yi da yawa ko kaɗan wanda suke gadara suna lalata 'ya'yan mutane to kun buɗe ƙofa ne kuma a lalata naku 'ya'yan bayan kun girma kun haihu shi duk wanda ya shuka sharri na zina a gidansa to 'ya'yansa da jikokinsa su za su girbe masa ga kuma azaba da zai gamu da ita a wajen Allah ranar tashin alƙiyama. zina Yinta yakan sa Allah ya kwashe albarka ya ɗebe albarka gaba ɗaya a rayuwar mutane zina tana kwashe arziki ko arzikin ya samu ya zama bayi da amfani bayi da alheri ba albarka ga cututtuka na zamani da ke rataye da wannan mugun aiki zina tana lalata zuri'a tana lalata dangantaka ita ma za mu zo mai magana a kanta gaba mai zaman kanta insha Allah wala taqtulu auladakum annabi ya ce kar ku kashe kawo kanku ma'ana kar ku kashe yayanku kai saboda me saboda tsoron talauci ko saboda ba a son ‘ya'ya mata akwai masu kashe ‘ya'ya mata ƙur'ani ya yi bayani wa iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على خون أم يدسه في التراب أداء idan an yi wa mutum bushara da ya mace sai ya shiga cikin wayo Allah ya shiga uku ya shiga cikin firgici ya shiga cikin damuwa sai ya je ya tukuikuye matar ko ya tukuikuye yar ya tona rami ya binne ta wasu kuma yadda suke yi sai su bari sai ta kai kamar shekara shida ko bakwai sai su yi mata kwalliya su yaudare ta su je su tona rami mai zurfi sai su jefa ta tana kuka suna tura mata ƙasa sai sun binne ta da ranta saboda tsabar ba a son 'ya'ya mata shine yanzu abin da yau ka ga mutanenmu suna wani abu makamancin wannan ka ga mutum yana fushi da matarsa saboda tana haifan 'ya'ya mata kai bara ka roƙi wanne ne mai albarka ba bincike ma yau da gobe ya tabbatar da 'ya'ya mata ma an fi samun albarkar 'ya'ya mata sun fi tausayin iyayensu kafin ɗanka namiji ya kawo ma ziyara watakila yana aiki a can wani watakila yana ƴarka sai ta kawo ma ziyara bayan ta yi aure sau biyar ɗanka namiji watakila yana fatakwat ko yana lagos ko yana kaza wallahi sai share shekara biyu bakwai ido biyu da shi ba in ka ci sa'a ya rinka kiranka a waya yana gaishe ka in ma kana da wayan in ma ya saya maka wayan amma mun sani mace tana gidan mijinta in dai gidan gidan maiko ne tana kokarin ta tanadi wani abu da za ta kawo ubanta ko uwarta ganganci ne kyamar yaya mata ganganci ne kin yaya mata da faɗa da su ta haihu me kika haifa ɗan kwali ne ko kuma hula wando ne ko zani wani ya buga mace ce me kika yi kin yi tsiyar taki ko wai ashe kullum in za ta yi haihuwa ya'ya mata take haifa shi ya dama ya sani ce wai kin yi tsiyar taki haifar yar mace shine tsiha a wajensa ku nemi wanne ne fa albarka Allah ya iya baka ya'ya mazan ya hada ma 'yan fashi da makami amma ina jin da wahala ka ji an ce ga yar fashiya da makamiya da yar fashi da makami ba a faɗa Allah yana iya baka yaya mazan ya haɗa ka da gaggan ɓarayi mashaya ba ga dara ka baka yaya maza ba ne Allah ya baka ɗa namijin da zai zo ya kai ka kasuwa ya ce fanar da kai ya sayar da kai ya karɓi kuɗin an yi a ƙasar nan mutum ya kai ubansa kasuwa ya sayar gidan sai da mutane Allah ya haɗa ka da yaya mazan ya je haɗa kai da 'yan fashi da makami idan kana da kuɗi ya zo ya sa su bubbuge ka su ɗebe kuɗin Allah ya haɗa ka da yaya mazan da za su iya za su kashe ka a ƙasan nan ba akwai yaron ba ɗaya ba ba ba da ya je yanka ubansa yanka uwarsa kuma ba ƙwaya ya sha ba ya ce kawai sun takura mai so ku nemi alheri ku daina kashe yayanku saboda tsoron talauci wai sai mutum ya ce shi wallahi liability ne yaya kaza kaza kaza kaza sai aje a kai mace asibiti ta yi ciki sai aje a zubar da cikin wala taqtulu auladakum malu shahid wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum ku daina zuwa da ƙarya ku daina aikata ƙarya shine buhtan ƙarya Allah ya hana ƙarya an tsine wa maƙaryaci sunansa tsinanne me ƙarya ka zan ce ka faɗe shi yadda ba yadda yake ba ka zo da magana ta ra'ayi kuma ka dage a kanta sai an yi kuma ƙarya ke yi ka yi ƙarya don ka ci abinci ka yi ƙarya don a baka wani matsayi ka yi ƙarya don karɓi wasu kuɗi ka yi ƙarya don ka cuci wani haram annabi ya ce kada ku rinka saba mun cikin kyakkyawan abu sananne a shari'a duk wanda ya cika wannan alkawari yana da lada a wajen Allah duk wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan laifuka da muka faɗa sai Allah ya masa uquba a nan duniya to wannan kafara ne a gare shi kenan Allah yana ribencin ka aikata abin tun a nan duniya kafin ka mutu Allah ya ma ƙubar lahira ya maka azaba nan. ya ɗaufansa to wannan ya zama ka fara ce gare ka ka yi firi kenan wanda kuma Allah ya suturta shi bai yi masa azaban ba ya kyale shi ya rufe zunubin sai da ya zo kiyama in Allah ga dama ya yafe masa in Allah ga dama kuma ya yi masa uquba kun yarda za ku yi mun mubaya'a sahabbai suka ce mun yarda a haka suka zo suka yi manzon Allah mubaya'a ba za su yi wannan abun ba ma'alin shahid a cikin hadisin shine wala ta'tu taftaru na taftarunahu baina aydikum wa arjulikum ku daina zuwa da ƙarya hannu da ƙafa ina jin ba sai na muku bayanin me ƙarya ba ina cewa ƙarya kun santa yanzu misali in wani ya maka ƙarya za ka ji daɗi ba za ka ji ba amma kuma kai bai kamata kai ma ka yi wa wani ƙarya ba uwa uba shine ka yi wa Allah ƙarya kaga mutum ya zauna da mutuncinsa yana share ƙarya wa huwa ya mutu ila sidqi bi zancen nan da yake bai da wata alaka da gaskiya wannan shine ake ce da shi buhtan mubaya'a da za a zo a yi wa annabi a yi mai cappa a zo a bi shi a matsayin sa na manzo ku zama musulmin kwarai ya ce ku yi alkawarin bara ku yi ƙarya ba malamai suka ce fal falkadibu khaslatun hakira. Wasifatun mazmuma madmuma inda Allah ƙarya mummunar ɗabi'a ce kuma abin zargi ne a wajen Allah haka wajen manzon Allah haka wajen muminai Allah madaukin sarki ya tsoratar akan yin ƙarya manzan Allah ya tsoratar akan yin ƙarya ya gaya wa mutane duk abin da suke yi to ana fa lissafi a kansu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da mutum zai furta akwai mala'ika mai rubutawa mai kiyayewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ka daina magana akan abin da baka da ilimi ka daina shiga sharo ba shanu ka daina zuwa kana ƙirƙirar zance kana yaɗawa da jinka da ganinka da abin da zuciyarka ta ƙulla kai aiki da shi wallahi sai an tambaye ka suratul isra'i abdullahi dan mas'udu yana faɗa annabi ya ce hadisin bukhari da muslim inna as-sidqa yahdi ila birri وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا lallai ita gaskiya tana shirirwa zuwa ga yi wa Allah da'a duk mai yin gaskiya a rayuwarsa to za ga yana son bin Allah mai son bin Allah shi ne yake kokarin aikata gaskiya a cikin mu'amalarsa da zancensa jama'a wannan ƙaryar fa da ake faɗa fa wallahi tallahi wata da su suke kwanta ita suke kwanciya da ƙarya suke tashi numfashinsu ne kawai gaskiya a jikinsu numfashi ne in ya furza maka shi shine gaskiya shi ma inda da yadda zai ya samu na ƙarya yayi da yayi da shi ake gina da ƙaryar nan ake gina manya-manyan gidaje da ƙaryar nan ake harkoki a samu kuɗi a hau motoci masu tsada a auri mata masu tsada masu matsayi da ƙarya yanzu in kana ƙarya kai ne mutum duniya ta canja wani ya ce in ba ya karyar ba mai za a ci kwanya mata sai ka yi fyaure ƙarya wani rigarsa ƙarya hular da kudin ƙarya agogonsa ƙarya takalminsa ƙarya takin gonarsa ƙarya abincin da yake ciyar da iyalinsa da ƙarya in ya ɗauki kuɗi ma ya baka na ƙarya ne ya baka ma'ana mu'amalar rayuwarsa gaba ɗaya ƙarya yake yake samu yake yi komai hau motoci masu tsada a gina gidaje na alfarma a zo ana gaishe shi ana sai kayi ranka daɗe amma akan ƙarya ya gina yi wa Allah da'a yakan shirya da mutum zuwa gidan aljanna mutum bai zai gushe ba yana yin gaskiya yana kintata ya kirdaji yin gaskiya a mu'amalarsa hatta yuktaba inda Allah siddiqa in dai ka saba kana yin gaskiya to a wajen Allah za a rubuta ka a ce sunanka siddiq siddiqi mai gaskiya kenan kaka yi wa matarka ƙarya kaka yi wa babanka ƙarya kaka yi wa ƙaninka ƙarya karka yi wa abokinka ƙarya ka yi ƙoƙari a cikin mu'amala ka duk abin da za ka yi ka faɗi gaskiya Wanzan Allah yake cewa wayya kuma alkadib ku yi nesa da ƙarya ƙarya ita take shiryarwa zuwa ga fajirci idan mutum yana ƙarya sai ya zama fajiri mai ɓarna fajirci kuma yana shiryarwa zuwa game, wuta annabi ya ce mutum bai zai gushe ba yana yin ƙarya ya rinka kintatar karya a cikin mu'amalarsa hatta yukta ba inda Allah ba, har sai Allah ya sa mala'iku su rubuta a wajen su cewa wane sunansa kazzab makareci kuma ita wata ɗabi'a ce da malam in an saba ta ba a fiye baranta ba komai kawai sai kai ƙarya kawai yanzu yanzu zaka shirya ta kafa ana magana ka ce wallahi kuwa kuma ƙarya yake ƙarya sifa ce ta munafiki ana gane munafuki da ƙarya idan haddasa kazaba wa idan wa'ada akhlafa wa idan tumina khana wa idza khasama fajara duk wannan sifofi ne na munafik na munafikai ji annabi sallallahu alaihi wa sallam in dai munafiki zai magana sai ya shirga ta in ka ga bai yi ƙarya ba to ba magana yi ba الكذب من خصال المنافقين dama annabi yace innal mu'mina la yakdhibu kaga mumini na kwarai kaga cikakken mumini baya ƙarya haka annabi ya faɗa la ilaha illallah Allah ka yafe mana Usman ibn Affan wata ran an zo ana masa mubaya'a ai wata ranka yana ba da labari kamar yadda imamu zahabi ya faɗa a cikin siyar alamin nubala ya ce wallahi usman bin affan halifa annabi na uku ya ce wallahi tun da nake tun da allah ya ni a duniya kafin na shiga musulunci da bayan na shiga musulunci ban taɓa yin ƙarya ba ka a lokacin da annabi ma bai zo da musulunci ba ko ka ce lokacin da bai musulunta ba yana cikin kafirci ma baya ƙarya ya ce a iya saninsa bai taɓa yin ƙarya ba yanzu yau a bamu littafi a ce mutum ya rubuta ƙaryarsa a rayuwarsa yaya tab ebbini kenan sai ya cika littafin ai tab wani lokacin kuma tsarin da ake ciki ake rayuwa da shi ko na gwamnati ko na rayuwa da gobe shi ma yana taimaka mutane suna yin ƙarya jami'in tsaro zai tsare ka a hanya sai ka yi masa ƙarya idan baka masa ƙaryan ba sai ya cuce ka takarda ce za ka cika a asibiti ko a makaranta ko neman aiki ko na wallahi sai an rubuta ma abin da dole sai ka yi karya neman bashi kake ko neman kai har kujerar makka in ka je ko umra wallahi wani lokacin sai ka rubuta karya. da gangan an kawo mutane tsare-tsaren da dole sai sun saba wa Allah sun yi karya yaron ka ka kai shi firamare ko za ka sashi sakandare sai ka yi ƙarya malam ƙarya dai ta zama mana ruwan dare manzo Allah yana faɗa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم fajara, حديث البخاري da muslim jama'a yau ƙarya ta zama ruwan dare da har yara ƙanana a gidaje suna shaidan iyayensu da ƙarya yaro yana sane da ce maka gaskiya fa babanmu makareci ne wallahi tallahi matakka da kake aure ta san kai makareci ne saboda kullum sai ka mata ƙarya in kai magana ce kayya kayya eh sai an gani saboda abun ya zama maka jiki ka saba haka ke a cikin abokananka in kai magana sai a ce hap maganan wani ne ko sai ka ce don Allah ku bar maganan nan don Allah ku bar ta mu wuce kawai wai me sunanka condemn sunan wani maganin feshi condemn in dai kai magana automatically ba a karba kawai jama'a tun a duniya an watsar da kai ba a karɓar maganar ka to ina ga in an je lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu huraira ya ce annabi ya ce ayatul munafiqi salat alamar munafiki uku ne in yayi magana zai karya in yayi alkawari insha Allah sai ya saba alkawarin Allah ka kiyaye duk wanda kaga in kun yi alkawari da shi baya cikawa dauke shi ka rubuta shi a layin munafikai kawai duk wanda kaga in ka bashi amana yana cinye ta kamar yadda zai ci tsire to rubuta shi cikin layin munafukai hadisin abdullahi dan amru da hadisin abu hurairah makaranta karanta duka cikin bukhari da muslim suke suna nuna mana hadarin wannan muguwar ɗabi'a ta ƙarya a wata riwayar ta bukhari abdullahi dan abbas ne ya ruwaito bari ku ji wani misali da annabi ya buga manzo Allah ce man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an ya'qida bayna sha'iratayn wa lan yaf'al duk wanda yayi ya kirkiri mafarki na ƙarya bai yi mafarkin ba ya je ya ce wa mutane ai yayi mafarkin kaza kaga wannan bala'i kenan haɗari ne kaga dai mafarkin naka ba gaskiya bane amma ka ƙirƙira ka ce ka yi mafarkin kaza kuma ba ka yi ba annabi ce duk wanda ya yi da'awar ya yi mafarkin kaza kuma bai yi ba to in Allah ya sa da ranar tashi alkiyama za a bashi gashi guda biyu gajerun gashi gashi kaga gashi ko kamar gashin ido guda biyu azabar da za a yi masa shi shine a ce ka kulla tsakaninsu ka daura ga mala'iku a kanka suna casa ka in ba yi ba ga wuta dalan ka koma gida ka dan samu dan guntun gashi haka gashi gashi gajere ka ce za ka daura ka gani za ka iya ko ba za ka iya ba to yana cikin azabar da za a yi wa mutum shi yasa annabi ya ce walan fa'al kuma shi mutum bai zai iya yin hakan ba kun ji hukunci daya hukunci na biyu manzo Allah ce man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udhunayhi al-anuqa yawm al-qiyamah wanda yake zuwa yana satar zance mutane suna hira sun keɓance ba sa so a ji abin da suke faɗa sai mutum ya je zauna kamar ruwa zai kama kamar alwala yake yi ashe satar zance yake yi yana ɗaukan magana ne rikodin yake yi ranar tashin alƙiyama manzo Allah ya ce hukuncin da za a masa za a narka dalma a yi ta tsiyaya masa a cikin kunnensa to abokinka ne yana zaune yana waya da dan uwansa waya fa yake da yana so a ji ai sai sa hansuri amma yana waya ya ɗan keɓance haka ka matsa kana so ka ji me yake faɗa wani ma wucewa ya zo yi ya zo wucewa ne wajen suwa ne ya ji suna ya ji suna zance ko suna hira ya yi haka kalli haka ya ji suna hira kawai sai ya zauna yanzu a masallacin nan kuna zaune ku biyu a shari'ar musulunci da wancan da wancan suna zaune haramun ne wani ya zo tsakiyar ku ya ce bari ya zauna sai ya nemi izinin ku yanzu ba gashi ba kai abdulaziz kuna zaune da wannan to a musulunci bai halatta ba malamin nan ya tashi kawai yana zuwa ce matsa ya shiga tsakaninku ya zauna haram ne sai dai ya tsuguna ya ce da Allah ko za ku bani dama in zauna a tsakaninku tunda aka ga kun zauna kusa da kusa dole dole akwai wata manufa ina fata ana fahimta ba ina nufin ka tsuguna don saboda ka durkusa ba shi nake ne ba ma'ana kana zaune suna zaune ai amma yi wancan a zaune yake daban wancan a zaune yake daban ba matsala yanzu ga wasu mutane nan su biyu ga sunan suna zaune inda kaga sun zauna kusa ko dai abokanai ne ko dai jinin su ya haɗu ko kuma wani abu kawai wani sai ya zo ya ce kai matsa da Allah ya shiga tsakanin su haram ne at-tafriqu bainal isnayn ka san me watakila suna da wani sirri da suke tattaunawa bai halatta ka shiga tsakanin su ba to ina ga wanda zai zo yana sace zance daidai yake da mutum ya bugo maka waya kuna wani magana da shi na sirri kawai don wulakanci ka danna rikodin ba haka ba ne ko ba a yi malam sai ka yi magana da ba ka so ta fita ko haka ne na aminta da kai na kira ka a waya ba na son magana nan ta fita wataƙila ni da matata ma sai na ba da wuri dan kattaji amma dan wulakanci wani wallahi malam automatically gaba ɗaya wayarsa a recording take kawai akwai wanda kawai setting ɗin wayarsa kawai kawai ya sa ta recording ne kawai duk abin da aka yi da shi yana da recording wallahi kana can ka saki jiki sai dai ka ji ya saki zancen dan wulakanci haramun ne satar zance ne kun ga irin waɗannan ɗabi'u da kuke ganin su ƙanana mutum yana ganin shi wani ustaz ne yana da addini yana zuwa masallaci yana kaza wallahi wannan sai kai ka wuta wallahi sai kai ka wuta duk wanda yake sata zance mutane ba sa so a ji maganarsu sai wani ya je gefe ya zauna yana sata zance sai an yi masa azaba da ruwan dalma ranar tashi alkiyama Allah ji kan mata iyayen gulma da gutsuri tsoma mace fa a gidanta da mai gidanta da kishiyarta idan mai gidan ya dawo da gangan sai ta ƙirƙiri wanke-wanke a gindin ƙofa ko windon kishiyarta don ta rinƙa jin me ake faɗa don ta ji me ake faɗa mu gyara wannan ɗabi'ar manzo Allah yake cewa wanda ya yi hoto ko ya yi mutum mutumi masu yin mutane ranar tashin alkiyama sai an ce ya huza masa rai kamar mai ɗaukan hoto a ɗauka wancan a a can a ɗauka wancan wasu ma bauta ake da shi yanzu a ƙasar nan akwai hotunan mutanen da wallahi bauta musu ake yi za ka ga ana liƙa su a jikin akwakun shushaina ko ana liƙa su a jikin mota ko a key holder ko a ƙofar ɗaki ana neman tabarruki da su asalin bautar gumaka da aka fara yi a duniya ta dalilin hoto ne da mutum mutumi da sassaƙa mutum to duk wanda ya je wannan a kiyama sai an ce ya busa masa rai in ba ka bai ci azaba waɗannan ɗabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ne don me don ya tsoratar da mu mu nisanci aikata irin waɗannan munanan ayyuka shi yasa aka ce mutum ya rinka sawa harshen sa linzami Bakin ka kai masa iyaka mutum ya zauna yana yawan surutu iya yawan surutunka iya yawan hisabin da zaka gamu da shi a kiyama kana ganin kai Allah ya baka baki duk inda aka zauna muryarka ake ji ra ra ra ra ra ra suna wani mawaki wallahi sai an tambaye ka tuhuma kai ƙarya ka tuhumci wani kai ƙarya ka tuhumci wata innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ismi an yi wa nana Aisha ƙarya ƙaryar zina aka tuhumce ta aka ce ita mazinaciya ce alhali ba ta san da wannan labarin ba wannan yasa Allah ya jarabi manzon Allah shi kansa aka ɗauki lokaci mai tsawo ba a saukan masa da wahayi ba nana Aisha ta ɗebi wata guda ta tana kuka hawaye har ya kafe saboda munafukai sun je sun mata ƙarya cewa ta yi zina me ya ja wannan sharrin ƙarya ka kuma daman kayan munafukan ne daga gidansu to jama'a ku yi wa manzon Allah biyayya akan dokar da ya kafa muku na rashin yin ƙarya a cikin komai man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda duk yabi manzon Allah ya bi Allah ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi wattaqullah ya ku wanda kai imani kar ku wuce gaban Allah da manzon Allah ku ji tsoron Allah Abdullahi dan Abbas ce la taqulu khilafal kitabi was sunnah kada ku rinka faɗa zancen da ya saba wa alqur'ani ya saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk abin da ya saba wa Allah ya saba wa annabi kaje kana yada kana faɗa kamar kana yada ƙarya ne kuma musamman ma ka danganta shi da addini wannan kuma ya fi faruwa ga mutanen da suke ta'assubanci ga wasu al'umma ko su malamai ko wata mazhaba mutum ya zauna ya shera uban ƙarya ya ce ai a mazhabarsu an ce kaza an ce kaza to daman wanda aka wajabta ma ka bi shi Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama ita mazhaba ana binta ne in ta dace da da Allah ya ce da dace da da Annabi ya ce amma mutum ya rike mazhaba ya zagi sahabi akwai waɗanda sai su rike mazhabansu idan sahabin annabi ya faɗi magana ta saba mazhaba sai su zagi sahabin shi sa shekul islam ibn taimiyya tayyaba allahu sara yake cewa man ta'assaba li wahidin min al-a'immati bi ainihi duna al-baqina duk wanda ya riko da ɗaya daga cikin malaman addini shi kadai yace shi imamu malik kawai zai bi ko ya ce shi imamu shafi'i kawai zai bi ko abu hanifa kawai zai bi ko shi dan mazhabar imamu ahmad ne dan hambaliya ne kawai ko ya rike wani malami ya ce mu muna bayan malam wani ne kawai fa huwa bi manzilati man ta'assaba li wahidin min as-sahabati bi ainihi dun al-baqin daidai yake da wanda ya yi riko da sahabi daya ya watsar da sauran sahabbai ya ce ba bi su ba kamar yan shi'a waɗanda suka ce su aliyu kaɗai suka kama yan shi'a me yasa yan shi'a suka ɓata? cewa suka ba ruwansu da kowane sahabi in ba ali bin abi talib ba kaman jawa da suka samu sayyidina usman suke sukansa da aliyu ma gaba daya riko ra'ayin riƙau na mazhaba a riƙe ra'ayin wani malami guda ɗaya alhalin malamin nan ba a hada ba wani malamin da aka hada masa addinin musulunci gaba daya a hannunsa babu shi ko imamu malik ya fada ya ce bai san komai ba ba duka komai ya sani ba ya ce in an kawo magana aka ce ta saba da abin annabi ya faɗa a watsar da maganarsa haka shafi'i ya ce Allah masa rahama haka imam abu hanifa ya ce so mutum ya ra'ayin riƙau ya ce ni mazhabar ne kawai nake bi duk abin da aka kawo ko aya ko hadisi inda ba ta dace da mazhabar wani baran bi ba to bai da bambanci da yan shi'a da suka yi riko da Ali bin Abi Talib kawai suka kafarta sauran sahabbai ko suka watsa da zancen su so ya kamata ya ku yan uwana mu sani cewa ƙarya da ƙirƙirar ƙarya a danganta wa wani hadari ne to kuma tafi girman hadari an danganta wa Allah tabaraka wa ta'ala akwai hadari kwarai da gaske so wanda ya sifantu da wannan muguwar sifa kazanta datti na yayi ƙarya a cikin mu'amalolinsa yayi ƙarya wajen cin albashinsa wallahi yana cikin tashin hankali da bala'i wanda sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a gurin ina so in mana wata nasiha ta ƙarshe da zan rufe da ita do Allah mu yi ƙoƙari mu gina gidanmu a kan gaskiya misali kai mai gida kar ka saba wa 'ya'yanka da ƙarya in ka ci jarraba zan sai maka jirgi jirgi yanzu kai ka isa kashe jirgin jirgin sama sai ya nuna mai jirgi ya ce zai bafa jirgin roba ba in ya ga yaron yana son mota sai ce ka dage da karatu in dai ka ci jarabawa ka zama kai na ɗaya ko na biyu zan sai maka mota kuma shi fa keke yake hawa ku daina yin wannan wanda ka ce masa in ka ci jarrabawa zan sai maka minti kaga za iya idan ka haddace alkur'ani zan sai maka sabon keke kaga za iya amma ka zo ka faɗi abin da kuma yayi sai zo ya gaya mama masa ga takarda ta ta jaraba mama ga shi ki bashi dama ya ce in ne kaza zai min kaza sai a kawo maka ka gani sai shiru yaro yana tambayar uwansa mama bai sai mun ba har yanzu kai dai hakuri za a sayo za a sayo har daga baya gane makareci ne kai ku daina faɗan abin da ba za ku iya yi ba a 'ya'yanku mu daina alkawari na ƙarya 'yan siyasa wani ya rena hankalin wasu wai ana bada labari ya je garin wasu fulani tunda ya ga su masu duk inda ka zamba fulatani yana da himma akan fura da nono ya ce to za mu yi muku famfo na fura famfo na nono idan kun ɗebi nono kawai sai dai ku buɗe famfo kawai fura ma kawai sai dai ku buɗe ta kawai ku haɗa da kuke ji ana faɗan wannan fa an faɗa ne ba ƙarya ke ba 'yan siyasa suke zuwa ƙauyuka da suke gaya mutanen ƙauye saboda sun rena musu hankali garin nan gaba ɗaya za mu fasa muku shi za mu muku tituna kaza da kaza da kaza alkawari na ƙarya yan siyasa mala ana neman kujera a yi ta shimfiɗo zance kuma shi ya sani ko federal government ta ce za ta yi wannan abin a jiha wallahi ƙarya take yi ballantana kana wani ɗan majalisa ko wani sanata ko wani ciyama mu daina yi idan mun yi haka za mu kubuta to amma akwai ƙaryar da ta halatta wanda ya kamata mu faɗe ta ƙarya da ta halatta ne. ka sani cewa wane da wane sun yi faɗa ba sa magana ba sa zama inuwa ɗaya don ka sulhunta su sai ka je ka ƙirƙiri wata ƙarya ka shara ta ka gaya wa ɗayan ka ce tab ai yanzu na baro unguwar suwa ne muna tare ma Ya ce da Allah in na zo ka yi haƙuri abin da ya faru yana gaishe ka alhali kuma wancan din bai gaya ma ba shi ma wancan ka tashi ka je gurin ɗayan ka je ka ce wane fa ya ce in gaishe ka wane ya ce ce a ƙwarai kwa da gaske suna haɗuwa sai ga kowa ya sake kowa fuska a nan ƙarya aka shara aka sulhunta su wannan ta halatta abu na biyu kaɗan daga cikin misalan nan kamu ba laifi malamai sun faɗa cewa mutum ya yi wa matarsa wata ƙarya da ta halatta da za ta ƙara musu ƙaunar juna amma fa ba kullum kullum ba yawwa dan gogan naka sai ce a to ai hakkam shikenan ba komai ya ki bada na shafe ne ya zo ya ƙarya abin da ake shi ne in ka dawo gida wata rana ko magana ya kama wata ila ta ga wata atamfa ko ta kan ce ka ai ku na ga takalmin nan na himmatu in sai miki takalmin nan kawai dai Allah bai kaddara ba Allah ka ce kwarai kuwa kaga za ta ji daɗi cewa me ka himmatu ma ka yi mata wani abu na mutunci watakila wannan abun ka sayo shi naira ɗari biyar ne wani kaya ne na kwalliya na matarka dan ta ga abun da daraja da kima ka ce tab ai wannan mai tsadan ne ai wannan ai ya kai dubu ɗaya da ɗari biyar ashe mai kyan kashe mun kaci dan Allah ma a kwarai kuwa <laughs> kar ka kuskura karan tsayin gaya maka yawwa <laughs> duk yadda za a goga cewa za ka yi kwarai kuwa <laughs> akwai wani akwai wani ne wai ya saba ana zance da shi in an yi magana sai ce Allah to sai ya haɗu da mutumin da shi kuma baya rantsuwa shi ko akan gaskiyar ma baya rantsuwa suna zance bai san shi ba sai bini bini an yi magana ce Allah sai ce a kwarai kuwa an an ƙara zance sai ce masa don Allah fa sai a kwarai kuwa saboda Allah fa ne sai a kwarai kuwa ba zai ce wallahi kuwa ba yana da wayo shi ya ce a gaskiyar ma baya rantsewa ballan tana yi a ƙarya a je a tukuikuye shi ran tashi alƙiyama to wannan kaga ya yi wa kansa tarbiyya ta baka so jama'a mu rike gaskiya a cikin mu'amalolinmu duk wanda ya rike gaskiya zai zauna lafiya wallahi amma fa tana da wahala wallahi in gaya muku kun ji na rantse muku a yanzu babu abin da ya fi yin gaskiya wahala kuma ina gaya maka in ka ce za ka yi gaskiyar kuma to ba mamaki kai ta gamuwa da matsaloli da yawa kasuwa nan yanzu in ka ce za ka yi gaskiya akwai abin da wallahi ba zai sayu ba kamar yadda na gaya muku ɗazu al'amuranmu sun lalace an shigar da ƙaryar a cikin al'amura da yawa sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akuya zaka kai ta kasuwa ka sai da ita wallahi ba sa abu sai kai ƙarya a cike kaga ka ne shagon ka kana da kaya wajen miliyan biyu amma duk abin da zaka zo ka sai da shi na naira dubu ɗaya sai kaga kai ƙarya a ciki to me ƙarya wannan littafin kake sayarwa ka je ka saro shi ɗari hudu da hamsin sai ka ce wallahi ni kai na asari ɗari bakwai yake a wajena kaga ya ƙarya kai ƙarya kuma ka ci riba haka malamai suke faɗa so anan ya kamata mu taka birki mu dasa aya abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntubar shi Allah ya fi mana